bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da muke samu muke haɗuwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci inda muke karanta alkur'ani mai girma da bibiyar wasu daga cikin ma'anoninsa a wannan wata mai albarka na ramadan kamar kullum yau muna ɗauke da azuminmu na hudu kuma shine majalisinmu na uku kuma muna cikin suratul anfal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 أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الله wa Ta'ala bayan ya buɗe mana wannan sura da bayani akan al'amfal mana wata kyauta wani ƙari da annabi sallallahu Alaihi wasallama ko kowane shugaba a fagen yaƙi zai iya yi wa wanda ya ga dama daga cikin muminai an samu rikita-rikita kamar yadda imamu ahmad ya ruwaito fi musulmi cewa sahabbai sun kasu kashi uku a lokacin wani yaƙi da aka fita wasu sun raraki abokan gaba wasu sun tara ganima wasu sun kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama wannan aka zo maganar wato rabon dukiya da aka samu a wajen yakin, kowa na tunƙaho da cewa shi ya fi cancanta da a bashi ko kuma a bashi wani abu bayan ganima da za a raba to Allah madaukakin sarki yake cewa ya tsalunaka anil amfani sai Allah ya karbe abun daga hannunsu daga tunaninsu daga ƙoƙarin su samu yace ƙulil amfalu lillahi wa rasul ce wannan ƙari ko wannan rabo da za a yi to Allah subhanahu wata'ala ne da manzonsa suka cancanci haka kuma muka yi bayani dangane da dukiyar yaƙi in ma ta zama ganima imma ta zamanto alfai'u imma ta zamanto aljizya gwargwadon yanda yaƙi ya kasance an yaƙi abokan gaba an yi nasara a kansu wannan dukiya ta zama ganima in sun gudu sun barta ta zama alfai'u in kuma sun sallama sun miƙa wuya sun yadda su zauna tare da mulkin musulunci ta zama aljiziya to wannan rikita-rikita sai Allah ya saukar da wannan aya don ya warware dukkan al'amura ya warware dukkan bayanai kuma dama haka alƙur'ani yake sauka wani lokaci bi sababi zulihi wani lokaci ba sabab wani lokaci wata hadisa ta faru wani lokaci a yi tambaya wani lokaci kuma haka kawai Allah ya ga dama ya saukar da wasu dokoki da yake so al'umma su yi amfani da su daga nan Allah ce ku ji tsoron Allah kuma ku yi sulhu a tsakaninku duk sanda aka samu saɓani to a riƙa yin sulhu a daidaita tsoron Allah shine dukkan gata da mutum in ya rabauta da shi zai azurta duniya da lahira a duniya Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana duk mai tsoronsa zai ba shi mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani zai sanya masa al'amarinsa duk ya zama sauƙi mutuwa ma in ta zo masa za ta zo masa da sauƙi a lahira zai samu sauƙi a tsallake siraɗi zai samu sauƙi sannan kuma ya samu tanadin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ce aljanna ya tanadar da ita ne ga masu tsoronsa sannan idan an samu damuwa a riƙa yin sulhu Allah ya ce malmuminu na ikwa, fa aslihu ya yace mu'minai 'yan uwan juna ne don haka ku riƙa yin sulhu a tsakaninku me ya kawo sulhu dole sai an samu rikita-rikita sannan a samu sulhu shi yasa a wani wajen ma yake wa sulhu khair sulhu fa alheri ne ba yanda za a yi abu ya hada ka da wani a zo muku sulhu kai kuma kai tawaye ka dauka cewa zai zama maka alkhairi ba zai zama ba daga nan sai Allah madaukakin sarki yayi mana bayanin suwaye muminai nagari suwaye muminai nagari daga cikin bayinsa ya gaya mana muminai su ne waɗanda idan an ambaci Allah suna jin tsoro kar Allah nan ya kama su a inda bai so ya gansu kamar yadda a wani wajen kuma ya nuna cewa muminai su ne masu samun nutsuwa yayin da aka ambaci Allah ko yayin da suke ambaton Allah domin sun san sun kama dahi sun san sun bi tafarkin da Allah yake so haka idan an ambaci ayoyin Allah subhanahu Ta'ala sai su ƙara musu imani ba a yi musu wa'azi ba su tasirantu da wa'azin ba ashe ganganci ne da kuskure a maka wa'azi ka ji kaman ba da kai ake ba a yi wa'azi kullum yi ana wa'azi ba ka jin cewa da kai ake wannan matsala ce babba wani ana wa'azi sai ga yana hasaso wasu da ya san suna aikata irin wannan laifin har ma ka je yana cewa malamin nan kamar ya san su wani da wani amma shi fa ba a taɓa wa'azi ya ce wannan wa'azin da ni ake ba kamar malam ya ganni ina kaza da kaza to ka tambayi kanka wannan ba ɗabi'a ba ce kullum muminai suna ƙaruwa suna ƙara imani dangane da ambaton Allah kuma da Allah ya yake zadatun imanan wannan yana nuna imani yana karuwa yazidu bi ta'at wa yanqusu bir rada yana ƙaruwa da ɗa'a, yana kuma raguwa da zunubai idan imaninka da yi wa Allah biyayyanka yana da yawa to ba za ku yi daidai da kasalalle ba ba za ku yi daidai da wanda shi bai da himma ba don haka Allah yana son mumini mai himma mai dagewa shi sa a wani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min dhaif mu'mini mai ƙarfi jajirtacce jarumi yafi soyuwa a wajen Allah akan rago kasalalle wanda musulunci bai cika amfanuwa da shi ba amma tunda yana da imani dai akwai alheri a tare da shi domin annabi ya ce wa fi kullin khair kowanne akwai alheri a tare da shi shi yasa wani lokaci ana zaune aka yi jin ba a komai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce wa bilal arishna biha ya bilal ma'ana ka zaburar da mu ya bilal mu yi sallah sai a tashi a ina nafil filu sayyidina umar radiyallahu anhu in yaji an yi shiru a zamaninsa ba a wani abu sai ce ta'alau nazdad imanan ku zo mu ƙara imani wannan yana nuna mana imani yana ƙaruwa gwargwadon yawan ɗa'arka gwargwadon yawan imaninka wa yan ƙusu rada kuma yana raguwa da zunubai wannan aƙidar ahalu suna ne annal imani ya zidu wa imani yana ƙaruwa yana raguwa ba kawai abin da yake zuciya ba ne shine ka zama kamilul iman an abin yana zuciya to ayyuka kuma suna fassara shi ibnu taymiya yake cewa al-imanu ma waqara fil qalb wa saddaqathu al-a'mal imani shine abin da yake zuciyarka ya zauna a ciki amma ayyukanka su suke fassara shi Cikin gwargwadon yawan ayyukanka gwargwadon karfin imaninka gwargwadon kasalarka gwargwadon imaninka wa ala rabbihim yatawakkalun mu'minai kuma dogaro suke ga Allah ba ta yadda su dogara ga wani duk abin da ya same su suna komawa ga Allah ne kuma Allah yake wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya masa inna Allah balighu amri Allah zai isar masa da dukkan lamarinsa wani ne ya cuce shi ma Allah zai masa faɗan ya kwato masa ko kuma ya zama sanadi na turo wani da zai kwato masa Dan ya yadda cewa shi ne mai yi kuma Allah subhanahu wataala yake komai da ka gani yana da limit yana da iyaka qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara Allah ya sanya wa kowane abu limit iyayen da zai zo iyayen da zai kare iyayen da zai zo iyayen da za a more shi dan haka in ka dogara ga Allah ka huta ba ruwanka da wani zuwa gun wani wai zai maka in ma zai amfanar da kai ko zai tun ko zai tunkuɗe maka wata cuta wallahi wa duk wani wanda ba Allah ba la yamlikuna naf'an wala darra ba ta iya mallakan wani abu da zai amfane ka ko cutarwa Dan haka ka yadda da Allah shine mai yi shine mai taimakawa shine mai kubutarwa shine kuma mai jawo alkhairi gabawa Shi ne mai datsewa duk abin da kaga ka samu ma asabaka min musibatin fa Allah duk wata musiba da za ta zo kaddarawar Allah ne haka Allah subhanahu wata'ala ya ga dama yake tsara al'amuransa kuma ya sifanta mana muminan da wasu ayyuka na imani idan ai imani ba kawai faɗa da baki bane dole sai an samu aiki daga cikin ayyuka akwai tsayi da sallah daga cikin ayyuka in Allah ya maka arziki akwai taimakawa bayan Allah shi yasa akwai ayar da ta tattara maka rukunan musulunci da na imani gaba daya a suratul baqara laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billah wal yawmil wal malaika wal kitabi wan nabiyyin wa ata mala ala hubbihi dhawil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراع وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون wannan ayar ta tattaro maka dukkan wasu abubuwa na musulunci da imani inda musulmai za su yi aiki da wannan ayar kadai da ta wadace su da sun tsira daga dukkan komai da sun bi dukkan doka kuma Allah ya ce muminai masu yin irin waɗannan ɗabi'u a wannan ayar da muka jawo yanzu Allah ya ce su ne waɗanda suka yi gaskiya a imaninsu kuma su ne masu tsoron Allah a suratul baqara da ya fu da ya buɗe surar mun faɗi cewa su waye muminai allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun a can yace musu ulaika ala hudan min rabbi sune suke kan shiriya sune suke kan tafarki nagari anan wajen yace ulaika humul mu'minuna haqqan sune mu'minai na gaske ashe in ka in ka fahimci ayoyin duka in ka fahimci alqur'ani gaba daya to zaka gane cewa da an yi umurni da takawa to ana gaya maka ne ka bi Allah sau da ƙafa cikin umarninsa da kuma haninsa wani mai hikima yake kalli zunuba fa huwa tuqa wa amal kamashin fawqa ardi الشوك yahzaru ma yara la تحقرن saghiratan inna aljibala min alhasa yake kani sanci zunubai kanana da manya duk inda sabo yake kan kauce mata wannan shine takawa kuma ka rika yin aiki na Allah kana mai taka tsantsan karka zame kamar mutumin da aka zuba masa kayoyi akan hanya aka ce ya wuce to zaka ga yana taka tsantsan ina zai dora kafarsa yace karkare na zunubi ko mi kankantarsa manyan duwatsu da kake gani asalinsu daga tsakuwa ne ashe kenan in kana yin ƙananan zunubai a hankali a hankali za su taru su zama manya in ka gaba ka gansu sun zama manya ba tuba ka yi shi sa ake so kuma kowane lokaci ka zama mai yawan tuba ta kawa Allah maɗaukakin sarki ba ba muminai kaɗai ba ya kira muminai da cewa ya wallazi lazina amanu ƙulla. a wurare da yawa a cikin Alkur'ani. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد kai a wani wajen ma ya kira mutane gaba ɗaya ba tare da zaɓi ba yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum dukan mutane ya zaɓi kyawawan bayi ma ce su ji tsoron Allah shugaban bayi nagari ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya kira shi ce ya ayyuhan Nabiyu taqilla to wani yawan kace ce masa ittaqilla wai sai ya dauka kace ce masa bai da imani har ma wuya ta da jijiyar wuya kamar ni zaka ce in ji tsoron Allah to ta kai annabi ne alaman ma kenan ana ana maka zato mai kyau in har aka ce ka ji tsoron Allah tunda Allah mumine ya dinga kira yana cewa su ji tsoronsa ba don komai ba sai don taƙawar ita ce za ta kai ka ga yi wa Allah ɗa'a kuma da ka yi wa Allah ɗa'a ka zama mumini na gaske ƙarshe Allah ya ce darajatun inda rabbihi suna da darajoji a aljanna a wajen ubangiji subhanahu wata'ala wa magfira suna da gafara na yafiyar zunubai wa karim da kuma arziki mai karamci mai daraja Allah ka sa mu zama muminai na gari to a yau sai Allah madaukakin sarki yake cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minin lakarihun anan Allah sai so sai ba mu labarin yaƙin badar wanda kowane musulmi aka ce masa yaƙin badar ya san me ake nufi wani yaƙi ne da Allah subhanahu wataala ya kawo wa annabi da sahabbai don ya ɗaga darajar musulunci daga shi musulunci ya samu daraja wacce bai sake samu koma baya ba sai in an samu al'ummar da suka yi sakaci da musuluncinsu a ɓangarensu yakin badar kala biyu ne in kana jin in kana karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji ana cewa al-badru wal badrul kubra akwai badar karama akwai badar babba badar karama ita ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin fitowan abu sufyan da dukiyar larabawa zai tafi sha domin ya je fatauci annabi sallallahu alaihi wasallam ce dama ta samu yanda suka koro mu daga makka suka kwace mana dukiyoyi to ga dukiyoyinsu yanzu ta fito don kasuwanci a maza a je a tara hanya a kwace wannan dukiya daga hannun abu sufiyan da aka fito kuma sai Allah bai sa hakan ya faru ba kan a iso abu sufiyan ya zo har ya wuce aka zo aka yi dako aka binciki labari kasancewan da ba irin yanzu bane idan mutane sun zo sun wuce gari to mutanen ƙauyukan da ke hanya an bincike su ana iya samun labari to aka samu labarin abu sufiyan ya riga ya wuce to sai annabi ya dawo madina ya ci gaba da zama yana dakon dawowansa to wannan fitowan na farko da aka je badar jiran wucewan abu sufiyan aka samu ya riga ya wuce to malaman tarihi suna kiransa albadru sura badar karama to ana zaune ana zaune can sai labari ya zo abu sufiyan fa ya riga ya narko kayan dukiya na abinci da sauran abubuwan da fatake suke sayowa a wancan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake umurtan sahabbai su fito don tare abu sufiyan su karbe wannan dukiya ta larabawa to yayin da suka fito suka tsaya a kan hanya suna dako to an samu wasu kuma daga cikin ƙauyawa waɗanda ba su musulunta ba sun sulale sun tafi sun sanarwa abu sufiyan halin da ake ciki hanyar madina akwai matsala saboda haka idan ka ce za ka wuce to dukiyarku za ta shiga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka lamarin ba zai muku kyau ba to sai abu sufiyan nan take ya tada wani daga cikin ayari ya ce ya zagaya ta wata hanya daban kamar yanzu a ce in ka zo gari za ka samu an yi bypass saboda wucewa ta cikin gari zai maka sarƙaƙiya sai a yi wata hanya ta baya da za ka zagaya ka wuce tun a baya can ana da irin waɗannan ya ce ka je ka yi shela wa mutanen makka ga musulman madina da shugabansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za su afka wa dukiyarsu don haka su shiri su zo su karɓi dukiyarsu to daga nan su abu jahal suka yi shela aka tara mutane kusan dubu suka taho shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen da ya fito da su ba su fi ɗari uku ba to da suka taho sai labari ya zo wasu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi abu sufiyan da yake gwani ne wajen sanin hanyoyin ƙauyuka da lunguna shi ma sai bi wata hanyar ta inda ya zame ya gudu ya isama ya gudu zuwa makka su waɗanda suka taho daga makkan ba su haɗu da shi ba shi ma bai haɗu da su ba amma labari ya zo musu cewa abu sufiyan ya tsira da dukiyarsu to wannan fitowa da annabi sallallahu alaihi wa ya yi ita Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari ya tashi ba da labari sai yake gaya mana kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq yayin da Allah ubangijinka ya fito da kai daga gidanka da gaskiya da ƙarfin imani da san ɗaukan fansa fa inna fariƙan minal mu'minina lakarihun wasu ɓangare fa na muminai ba su so haka ba domin lokacin da annabi ya gaya musu su je su taro abu sufiyan sun san ba yaƙi za a yi ba don abu sufiyan bai da jama'a da yawa kuma bai da makamai da yawa iyaka dukiyar da ya je ya siyo a sha. to sai kuma labari ya zo ga fasu abu jihal nan ɗauke da makamai to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi sahabbai yanzu su waye kuke sha'awan ku haɗu da su dukkansu suka ce su abu sufiyan suke sha'awan su haɗu da su domin su ne waɗanda suke ɗauke da dukiya babu makamai ba ta sha'awan su haɗu da su abuja annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya gaya musu cewa alkawarin Allah to yanzu ya tabbata cewa ba za ku haɗu da su abu sufiyan ba sai abu jahal wanda suke ɗauke da makamai kuma lokacin da abu jahal labari ya zo musu cewa abu sufiyan fa ya sulale ya tsira musu da dukiya a koma abu jahal ne da kansa yake cewa ba za a koma ba sai mun isa badar sai mun nuna wa annabi da sauran jama'arsa cewa su ɗin ƙasƙantattu ne haka Allah ya tsara wannan wani tsari ne na Allah subhanahu wata'ala don a yaƙi su da suke ganin su ne jigajigan ƙuraishawa su da suke ganin su suke da makamai su da suke ganin suke da ƙarfi Allah ya tsara cewa da su za a yi yaƙin duk da cewa wa inna fariqan minal mu'minina lakarihu dewa daga cikin mu'minai ba su so haka ba saboda ba su fito da shirin yaƙi ba fitowa suka yi da shirin karɓe dukiya a hannun abu sufiya to yanzu al'amarin ya canja ya koma yaƙi gadan-gadan sai suka ji hakan bai musu ba ba su so haka ba suka so su kwaye wa annabi sallallahu alaihi wasallama baya cewa su ba za su iya yin wannan yakin ba daga cikin mutanen madina wanda suka yi hijira ɗaya daga cikinsu da ake cewa midad bin amr sai ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulallah la naqulu laka ya rasulullahi kama ƙala qaumu musa li musa ba za mu maka irin da mutanen annabi musa suka yi wa annabi musa ba lokacin tinkaran banu isra'il suka ce wa annabi musa ne izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun je tunda ka matsa sai mun yaki su fir'auna da sauran banu isra'il ka je kai yakin kai da allanka mu ga mu nan a zaune muna jira mu ga za ka iya ko ba za ka iya ba Nikdar ya ba za mu gaya maka haka ba ya rasulullah mu abin da za mu gaya maka cewa izhab anta wa rabbuka qatila inna ma'akuma muqatilun ka je ka yi yaƙi kai da Allah mu ma muna tare da kai ya rasulullah za mu yi yaƙin a lokacin ne har wasu daga cikin ƙuraishawa a mutanen madina al'ansar da suka ji abin da almuhajirun suka yi sai suka ce ina ma mu ma mun yi abin da miqdad ya aikata ba mu nuna cewa muna so mu ribata da dukiya ba kaɗai muna so mu karɓi dukiyar abu sufiyan ne kaɗai ba ma so mu tinkari su abu jihar daga baya dai Allah maɗaukakin sarki ya daidaita zukatansu suka yadda za su tinkari su abu jihar ɗin da yaƙi kuma dama shi yaƙi haka yake an yi lokacin da muminai suke sha'awan Allah ya wajabta musu yaƙi ba su san cewa kuma yaƙi tashin hankali ba ne kuma yaƙin in an rubuta muku shi an wajabta muku ba lallai ku yi ba kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa ata an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa ata an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce an wajabta muku yaki alhali zukatanku ba sa so to ku sani cewa abu nawa ne zaka ji ba ka so kuma shine alkhairi gare ka abu nawa ne za ka so kuma ya zama maka sharri kullum shi yasa ake so ka riƙa bar wa Allah zaɓi duk abin da ka tinkara to ka yi istikara istikara shi ne neman zaɓin Allah kuma kowa ake so ya yi da kansa ba wai wani abu ne da wani zai ma ba so da yawa wani zai ce wai ya ji an mai istihara an gano abin ba kyau a an gano abin akwai nasara wannan bokanci ne wallahi babu wani istihara da za a maka a gano maka wani abu kai ake so ka yi kuma idan kayin Allah zai sa maka nutsuwa a abin da yake mafi alheri a kanka ba wani abu za ka hango ba kuma istikharar nan abdullahi bin abbas yake cewa annabi yana koya mana istikhara kama yu'allimuna surata fil qur'an yana koya mana istikharar nan kamar yadda yake koya mana surorin alkur'ani me istikharar ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk sanda ka tinkari wani abu kana so ka yi kana so a ba kana so ka gani kana so ka samu kana so ka yi kaza ko me shi kan ranka ya narke wa abun ya karkata ya ji yana son abun ɗari bisa ɗari lokacin ake istikharar wani yana istikara ne a neman aure bayan ya nemi yar ta kwanta masa a rai ya ji ita yake so bai so su rabu sai kuma ya ce zai nemi zaɓin Allah wani zaɓi za ma ba wani zaɓi da za ma ai ka gama zaɓa ai ana istikara ne kafin abu ya kwanta maka a rai to sai kai sallah raka'a biyu a kowane lokaci ka zaɓa ya ma da safe ne da rana ne da daddare ne kawai dai an fito yi da daddare don ya fi nutsuwa da tattaro hankali wuri guda to a lokacin in ka yi wannan sallan sai ka yi addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmi wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha amra a daidai gun sai ka faɗi abin da kake bukata sai ka tamsai ka ce khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr shi ma sai ka faɗi abun a daidai nan sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifu anni wasrifni an waqdur li al-khayra haythu kan thumma raddini bihi wannan ita ce istikara kuma yana da kyau kowane musulmi ya iya ta don kowa na da bukata ai kuma kana da bukata bar wa Allah zaɓi in ya zaɓa maka kai kabu wannan karka yadda wai abu ya kwanta maka a rai sannan ka je gun wani ya ce zai ma istihara ya ce maka ya duba ya hango ya gano wallahi bokanci ya ma kuma Allah zai iya nuna masa wani abu ko shaidan ya hango masa wani abu ya gaya ma ba a ma wani istihara kowa shi yake kansa shi yasa sahabi yace ana koyar da mu ita kamar yadda ake koya mana sura a cikin alqur'ani to ala kulli hal abinda Allah ya so maka dai shine alheri wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi yake da sani ku ba ku da sani in Allah ya zaba maka abu kawai ka yadda to waɗannan muminai da basu so a yi yaƙi da su abu jihal ba sun fi so a yi da su abu sufiyan don su samu dukiya da annabi ya ce to abu sufiyan ya gudu ga su abu jihal nan zuwa don haka ku yi shirin tinkarar a lokacin wasu suka yi ta gunaguni ka san ai ba mu da yawa ka san ba yaƙi muka fito ba ka san kaza kaza haka dai kuma yanzu kana cewa mu tinkari waɗannan Allah ya yi haka ne, don ya tabbatar da wani imaninku, ya tabbatar da wata gaskiya da yake so ya tabbatar, shi ya sa yake a gaba mai, yi jadi jadilu na Yi jadi a kafin ha. Na. Allah ce yi jadilu na kafin ha. Suna jayayya da kai ya Rasulallah. akan gaskiya domin duk abin da annabi ya gaya wa mutane su yi gaskiya ne Allah ne ya gaya mata annabi baya ƙarya sahabbai suka ce huwa sadiqu al-masduq shi ne gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne tun kan ya zama annabi shawa sun san me gaskiya ne mai amana ne duk abin da aka ce yayi sun san yayi abin da aka ce bai yi ba sun san bai yi ba in mutum zai yi tafiya ba wanda ya nutsu da shi ya ba dukiyarsa irin manzan Allah su da kansu suka sa masa suna al’amin, amintacce saboda gaskiyarsa da amanarsa iyaka kawai da ya zo mutu da abin da ya saba ma hankalinsu zai raba su da allolinsu to wannan kuma a nan ne suka canja suka rikice suka ce masa makaryaci suka ce masa boka suka ce masa mawaki da sauransu a ayoyin da yake karanta musu na alkur'ani alhali sun san ba haka bane to abin da ya gaya wa sahabbai a wannan fitowa gaske ne kuma haka Allah ya tsara ba da ma ta bayyan bayan al'amari ya bayyana cewa yanzu fa za a tinkari su abuja ka annama yusaquna ila al-maut suna ga kawai an jawo su zuwa mutuwa kawai za a karkashe su wahum yanzurun na kallo alhali abun Allah da irin tsarin da yayi da irin shirin da yayi sai ya ce mai a gaba wa in ya'idukum ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويرضى عذاب الكافرين الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم tana cewa Allah ya muku alkawari Allah ya tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi ɗaya daga cikin ɓangarori biyun nan za su zama naku ko ɓangaren abu sufiyan ko ɓangaren abu jahal wata wadduna ghayra anna ghayra zati shaukati ta lak amma ku burinku waɗancan da ba su da kayan yaki da ba su da kuzari da ba su fito da dan niyyar yaƙi ba su ma su kuke sha'awa ku tare su ku ci bulus wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati amma Allah shi ya riga ya gama Ƙara komai ya yi nufin tabbatar da gaskiya da kalmominsa ma'ana da alkawarin da ya yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallam na ya ɗora musulunci a akan kafirci ya kuma nuna wasu abu jahal fitowarsu da suka yi da ƙarfinsu da shirye-shiryensu ba zai amfanar da komai ba in Allah ya so ɗaukaka gaskiya ba a duba yawa kan min fi'atin ƙalilatin galabat fi'atan kathiratan da idnillah al'amarin na Allah ne so nawa ne ‘yan kaɗan suka yi nasara a kan masu yawa da izinin Allah. Shi yasa musulmai bayan yakin Uhud, bayan fatu Makka sun ga cewa musulunci ya karɓu ya yi yawa da aka zo yakin Hunain suka ga yawan musulmai ne suka yaudaru da shi, wannan yawan har suke cewa lan labal yawma min illa Ya in da ta ake nasara a mu rashin yawa ne to wallahi ba za a taɓa nasara a kanmu ba nan gaba inda dan ne yanzu muna da yawa sai suka yaudaru da wannan yawan sai Allah ya karya su a farkon yakin Hunain dan ya nuna musu yawan baki bane har ya gaya mana alqur'ani wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin haka Allah ya gaya musu kina yawm hunain lokacin da yawan ku yake baku mamaki yake burge ku amma bai amfanar da ku komai ba Allah ce falam tugni ankum shay'a bai amfanar da ku komai ba duniyar ta muku kunci kafirai sun muku kawanya sun sa ku a tsakiya kun kasa guduwa kuma wallaitu mudbirin kuka juya baya kuka gudu daga baya Allah ya aiko mala'iku da sauransu ƙarfi ya sake dawowa ba musulunci aka zo aka yi nasara akan kafirai amma dai Allah ya gaya musu da farko nasarar ba a yawa take ba nasarar daga Allah take to haka Allah subhanahu wata'ala akwai wani manfa da ya tsara a haduwar musulmai da su Abuja ya bari suka tattaro manya-manyan su da suke ganin za su iya wa musulunci kwab daya wa yaqta ajabiral kafirin Allah ce zan yanke bayan kafirai ma'ana zan katse su daga yanzu kafircin su ya kare sai musulunci sai Allah ya ce me Allah ya yi haka ne don ya tabbatar da gaskiya ya ruguza ƙarya ko da kafirai ba sa so ko da maɓarnata ba sa so ko da waɗanda ba sa so musulunci ya ci gaba ba sa so duk inda musulunci ya kai shinshina in dai musulman da gaske suke yi to da ikon Allah sai sun samu nasara da ikon Allah abin da ake so jajircewa da tsayuwa don addinin Allah ya ci gaba matuƙar ka jajirce ka tsaya to da ikon Allah nasara tana nan tafe ko nan kusa ko can gaba Allah ka sa mu dace Allah ka yi mana dace a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ci gaba da kistar yakin badar bayan an je an haɗu da abokan gaba me ya faru Allah muna roƙonka ka nuna mana damar gobe ka ba mu ikon halarta ka ba mu ikon yi abin da muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين